Sashen Hausa na studio Kalangu ma gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna talatin a nan yamai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa sauƙi ya samu ga masu jigilar kaya da suka makale na tsawon makonni sanadiyar rucewar gadar da ta wato ta haɗa malamfil da gaya a samar da hanyar ratse domin masu jigilar kayan. A yau majalisar dokokin ƙasa ta Nijar ta suma babban zaman taron ta kan kasafin kuɗi muna ɗauke da ra'ayin 'yan majalisar dokoki na ɓangare biyu wato daga da jawabin shugaban majalisar dokokin Usaini Tinni. a ƙarshen shirin muna tahe da hira kan shirin makamashin wato amfani da makamashin da rana a nishar tare da daraktan farko na kamfanin wutar lantarki ta nishar wato nijelek a yau talata aka soma aiki da hanyar ratse ta gadar sota ta malamville wadda za ta baiwa ɗaruruwan motocin ɗaukar kaya damar ɗagawa bayan sun kasance makale na tsawon makonni da dama a gaya ana murnar samun wannan mafita domin harkoki za su sake gudana shugaban 'yan kasuwa na gaya alhashi saidu garba ya yi wa wakilinmu dauda hassan ƙarin bayani mu ba mu da wani hanya ba wannan hanya na bene ba tahiya da dawa su dai ne gare mu nan mutanen bene sun yi wahala mu da kanmu nan mun shi wahala saboda duka mu da can suka hotowa gadan nan yanzu ya wuce sati biyu mu da kanmu mun ka tai eh, kuma farefe ya kai zuwa nawa da ya kai najeriya da shi da shefu da biro sun ka ce wannan hanya in ba gyara shi da gaugawa ba sai a ba mu izini a gewaya a taho daga kamba a shiga nijar to mun ka gani jewayen nan suna da nisa isa kwarai to sai mun ka jira kadan mun ka ce mu gani hala za a gyara wannan hanya ko ba za a gyara haja ba sai Allah asa wannan hanya an ka gyara to haka dai yayi kyau a jiya litinin wajen karfe goma na safe wani bangare na tsohuwar gadar tera ya ruta a yayin da yara ke kamun kifi a kansa zakariya'u adama ɗaya daga cikin iyayen yaran na farko da ya samu zuwa wurin ya bayyana cewa wani dal ne ya fada kan yara 'yan shekaru goma zuwa sha hudu Ni ne na farko da na zo a gurin, na tarar da ɗayan a cikin kusurwa, ɗayan a sarkahe, na uku a ƙarƙashin wani dutse. Su uku muka samu biyun daga cikinsu sun mutu, ɗayan kuma ƙafarsa ta kare, yanzu haka an garzaya da shi a asibitin Yamai. Mutanen garin na Mandara ne da suka zo kamun kifi, ba wai sun sirɓe ne ba, a'a suna kusa ne a lokacin da gadar ta rifta saman kansu. Turke na ƙasa Kansa ne ya rabu da na sama sai ya faɗi. Ban san biyo bayan haka in wata mota ta wuce ba, saboda ban ga motar ba. Na je wajen ne bayan faruwar lamarin. Haka Allah ya kaddara ga yaran ba abin da za mu yi sai haƙuri. lamarin da ya haddasa mutuwar yaro biyu yayin da ɗaya ji rauni a kafa an yanke masa kafar kuma yana jinya a babbar asibitin ya mai. Jami'an zandarma uku na Burkina Faso sun rasa rayukansu an yi awon gaba da ma'aikatan haƙar ma'adinai uku ɗan ƙasar india ɗan ƙasar Afirka ta kudu da kuma ɗan ƙasar Burkina Faso. Hakan ta faru a wani hari da 'yan kishin addinin islam suka kai a ranar Lahadi kusa da wurin haƙar zinariya na Inata a arewacin Burkina Faso, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP ya ruwaito. a ranar lahadin wato an yi awon gaba da ɗan ƙasar indiya da na afirka ta kudu tare da direbansu wasu mutane da ke niyyar garin shibuwa ne suka yi wannan aika-aika jami'an tsaro sun bi shigarsu inda suka yi aron gama da mutanen da marice kusan wurin haƙar zinariyar shugabannin soja na kasashen kungiyar jason sahel na karɓar horo kan bin hanyoyin shari'a a nan yamai makasudin wannan horo da ecap sahel niger ke badawa shine ganin jami'an tsaron sun kula da mutuncin abokin gaba idan suka cafke shi wato kulawa da shi ta hanyar mutunta harkokin wato harkokin dan adam shugaban ecap sahel niger frank van der moren ya bayyana cewa wannan mataki shine na farko wajen mutunta hakkin dan adam laftana adamu iliyasu ya yi wa habibu garba karin bayani mahimmancin wannan taro da Ekab sahel ta shirya a nan fizo center na g sahel shine ta bamu horo yadda ya kamata wadda za a yi can hilin daga na dukkan sojin 'yan Nijar. Muna so burma ta kama muna wadda za mu yi aiki da ya kamata sosai. A wannan horo shine muna jira Jesus ita ma ta diba wannan abin da ya kamata. Baske yau in kun lura a can hilin daga soja ɗaya ne ake gani. shi dan ta'adda duk abin da ya yi ba a gani kenan ya kamata wannan duka a diba a gani ko ina inda lahi ya kamata duka a gani wadda za a yi majalisar dokokin kasar niger ta suma zaman taronta na kasafin kuɗi a nan ya mai shugaban majalisar usaini tinni ya gabatar da jawabin buɗe wannan zaman taro gungun muhammad dantani ya kasance a majalisar inda ya nemi ra'ayoyin 'yan majalisar dokokin na bangaren masu rinjaye da kuma na adawa ga kuma rahoton da ya hada muna A cikin jawabin da ya yi shugaban majalisar dokoki ya wallafa kasidar ayyukan da majalisar ta yi tsawon tsakatsakar wa'adin nata kamin ya sa kaimi ga gurin da majalisar ta ɗauka domin ta baiwa tsarin ayyukan nata ɗaukar sabon lumfashi ko kaka 'yan adawa ke gani ga abubuwan da wannan jawabin ya kumsa ga kalamun da lawali Ibrahim mai jirgi 'yan majalisa na ɓangaren adawa ta fuskar jam'iyyar haƙuri ya yi. Abin da muka ji ba ko bane gare mu abin wanda yake ba ma daidai da 'yan kasa ba daidai da san zuciyar biyan bukatar wasu kowa ga irin jinin da muka ta yi bara a gaya mun talakan da bai jikin ka akwai dambarwa tana nan abin da aka yi hadi bara gaskiya muka hadi mu 'yan ada koko ƙarya muka yi. a nashi bangare shugaban rukunin masu rinjaye sa'adu dille babban ci gaba ne majalisar dokokin nijar ta samu. shugaban majalisa ya buƙaci 'yan nijar su nuna kishin ƙasa a fuskar biyan lanhu kuma ya tunatar da cewa ba babu gwamnati idan ba haraji kuma ya yi raskunan shekarar da muke ciki da ayyukan majalisa da gyaran fuskar da aka kawo musamman a fuskar laure ayyukan gwamnati wanda da babu shi a cikin tarihin majalisa wanga taron lokaci zuwa lokaci session budgetaire ta shekara 2018 zai gudana tsawon kwanaki 60 akan wannan taro nazari da amincewar dokar kasayin kuɗi na shekarar baɗi zai zama zamanto muhimmin batun da za a tattauna a kai. A wata sanarwa da shugabannin kawancen FPP ya fitar a jiya sun ce sun kori jam'iyyar MDR tarna ta Adalar Ribet daga kawancen. Wanda mataki ya biyo bayan naɗin Adalar Ribet a uh, matsayin minista kuma mai baiwa shugaban ƙasa shawara a fadar shugaban kasar. A jihar Agadez ana ci gaba da samun ƙarin mutanen da ke kamuwa da cutar gudawa da amai. daga ranar 27 ga watan utu zuwa 23 ga watan Satumbar mutum 217 suka kamu da cutar hudu daga cikinsu sun rasu. Ganin Arliti ne lamarin ya fi shafuwa inda mutane 119 suka kamu. Ana jinyar marasa lafiyar a wani ɗaki na musamman a asibitin Agadas inda ake ba su kulawa da taddace. shugaban asibitin na agadas sabube musa ya yi wa wakilinmu musa maman karin bayani a lokacin baya muna samun waɗanda suka kamu amma yanzu sanu a hankali ana samun ragowar waɗanda suke kamuwa mun keɓe wajen kula da mata da ma maza kuma muna ci gaba da kula da su muna ba su magunguna iri daban-daban na hana gudanawa kuma mun samu sakamako mai kyau har zuwa wannan lokaci ba mu samu waɗanda waɗanda suka mutu a fuskar asibiti ba wanda ake kawowa suna mutuwa dama ana kawo su ne a galabaice da an kawo su sai su mutu Mutane 1,749 ne suka yi nasara a jarabawar tantance jami'an kiwon lafiya cikin mutum 2,758 da suka rubuta jarabawar da aka gudanar a ƙasar Nijar. A bana dai kashi 63.46 cikin 100 suka yi nasara, saɓanin kashi 87.57 a shekarar 2017 da kuma kashi 94.76 cikin 100 a shekarar 2016. Mutane 700 suka faɗu a jarabawar. a shi ne shugaban kwamitin tsare-tsaren jarabawar dr lanau abashe ya bayyana sakamakon jarabawar a nan ya mai a wata sanarwa da ta fitar a jiya hukumar kare hakkin dan adam ta ƙasa ashi ta yi ta yin shiga tsakani a lamarin da ke tsakanin gwamnati da kungiyar malaman jami'o'i ta sinex domin kaucewa fadawa cikin babbar matsalar da ke iya kawo cikas ga sha'anin ilimi baki ɗaya musamman ilimi mai zurfi bangarorin biyu sun amince da shawarar ta cndh wadda kuma ta bukaci a kafa kwamiti domin sasanta lamarin ita dai kungiyar sinex ta tsunduma cikin yajin aiki ne tun ranar uku ga watan Satumbar bayan da aka dakatar da harkokin zaɓe a jami'ar dandiko dan kulodo ta maradi sauƙawa wajen samar da hanyoyin da dabbobi za su bi tsakanin nishar da ƙasashe makwabta shine makasudin wata haɗuwa da ta gudana daga ranar 17 zuwa 24 ga watan Satumbar a birnin Dapawan na ƙasar Togo. Shugaban tsare-tsare na ƙungiyar makiyayan Nijar a ren Moru Ahmadu Bello ya bayyana cewa wannan haɗuwa za ta ba da damar tsara al'amarin kai da kawo na makiyaya da dabbobinsu tsakanin ƙasashe. tsawata ciwo tsakanin kasashen sahel da suke nijar da mali da burkina waɗanda suke da iyaka da ƙasashen teku kamar su nigeria su cote d'ivoire su benin su togo tunda dabbobin nan ne suke tashi game da ciwo su kai wajen su tai su dawo so ake macaya su samu wurin biya su samu wurin ciwo shine aikin da muka shekaru wannan aiki mun saba yin shi a ren kuma ƙungiyoyin mataya da yawa sun san abin da ake abin da abin ya kunsa shine mu yi yadda za a yi a tabbata hanyoyin ciwo wurtali a gyara su kuma a yi musu takardar haihuwa yadda ya kamata wurare da an ka keɓe don ciwo su ma a tsare su yadda ya kamata. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. Atawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai da hoton namu na musamman. A nahiyar Afirka, ƙasar Nijar na cikin ƙasashe da ke kan gaba wajen ƙoƙarin aiki da zafin rana a matsayin makamashi. Daraktan farko na kamfanin wutar lantarki na Nijar, Bukari Kane, ya bayyana cewa tun wajejen shekarun 1980 aka zaɓi Walam a matsayin yankin da za a jaraba aiki da makamashin ranar. Samun 'yancin makamashi har yanzu ya kasance babban ƙalubale a cikin ƙasashe da dama masu tasowa kamar Nijar. An samar da shirye-shirye da dama domin bunƙasa amfani da makamashi mai aiki da hasken rana. Akwai tsammani da aka sa rai a fannin samun lantarki ta hanyar zahin rana domin akwai girkin sashen da ake cema inarsar lokacin. Profesa Abdulmumuni ne na farko da ya fara mai da hankali a kai bisa amfani da zahin rana. Ya ma ingantar da na'urar janyo ruwa ake amfani da zahin rana Wada tabba da damar ban ruwa na noma kama a Losa Bango. Akwai wata fusa'a ta sarrafa lantarki da ake ce ma photovoltaic da ke bada lantarki kai tsaye. Sarrafa irin wa'annan na'urori na buƙatar gwanintar hikima kimiyya mai fa'ida. Ta haka ne ƙasashen turai suka samu bunƙasa. Sai dai mu a nan na'urorin dafuwa da zahin rana na shanyar tufafi da feshin ruwa da sauransu su ne muka yi mu ma yi marufan da ke amfani da zahin rana sai dai kash profesa bai samu ya ci gaba da fasaha nashi ba Duka waɗannan tsare-tsare na Nijelek ne? Dukan furjansa na amfani ne zuwa ga Nijelek. Mu mun so mu ƙara ƙarfin sarrafa lantarki ga Nijelek. A lokacin hulɗa ta kanin ƙasarmu da ƙasar Faransa ta ba mu ma'amalar girka wani furjan solar. Walan muka zaɓa don mu yi jarrabawar. A ƙarshe ba mu sasanta ba. Don ana amfani da zahin rana da ake sarrafawa a mayar da zahin lantarki. Hakikan an samu galaba. Jarrabawar farko kenan sai muka ce za mu yi projet da haɗin gwiwar inersol wadda za ta girka tubar sarrafawar fannin lantarki kuma mu nijilek mu tattara kuma mu rarraba lantarki. duk da haka ba mu samu jituwa ba sai muka bar tallafin haka ya gudana ne a wajen shekara ta 1980 kuma tun daga wannan lokaci al'amuran suka turke wuri guda bunƙasar da zahin rana a sarrafar da shi gwaninta ce da Profesa Abdulmumuni ya inganta inda kuma yakin ƙasashe dama ya gwada gwanintarsa a Amurka ma akwai na'urorin sarrafa lantarki da anan nan muke iya girkawa mu sarrafa ba mu samu hakan ba tunda mun riga mun ce ba ma san tallafin. Madalla ƙarshen shirin namu kenan na maraicen yau zan bar ku da Balkisa Hamidu wadda shigo cikin ɗakin magana domin ta gabatar muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.